for my full support of the Lieutenant in his determination to prosecute Aisha Wang and her collaborators. Jawabin shugaban ƙasar Ghana na na Ado Dankwa a kufa Ado kenan yayin wani taron da suka gudanar da kungiyar lauyoyi ta kasa a inda yake jaddada matakan kawo karshen matsalan hakar ma'ajinai ta barauniyar hanya a kasar Sai dai na daga cikin matakan shine gurfanar da baki musamman Chinesawa tare da mataimakan su a gabar kotu. Ba wannan ne matakin farko da gwamnati ta ɗauka wajen magance matsalan hakar ma'ajinai ta barauniyar hanya ba. Gwamnati ta yi amfani da dakarun soja tare da kona na'urorin hakar ma'adinai da dai sauransu amma yunkurin har ila yau ya ci tura to sai dai masu ruwa da tsaki a kasar na ganin wannan matakin gurfanar da canisawa da ake ganin su ne hammal habayi sun hakkar ma'adinai ta birauniyar hanya ya yi taimako sosai hadi baba muhammad mai tattaro masu hakkar ma'adinai a kananan filaye a kasar ya ce muddan gwamnati ta ɗau wannan mataki da muhimmanci to shakka babu za iya samun saukin wannan matsala gwamnati yayi kokari maganar da suke ce an kama wani ai mai kaza in dai gwamnati yayi ina tsammani kanmu yan Ghana mun samu kwanciyar hankali abin da yasa muke fada haka an ya kama dan Ghana da yawa na cikin sarka yanzu ga yan gana da yawa na ciki amma ana ya kama wani ka gandan China ya je yi banna in an kai shi nan da nan bai ke minti talatin an bar shi ya zo gida sai sa gwamnati ya sa kafa kasa ya so ya yi sayin daki ya bari a fara ana sa ana jeli mutane ba in an fara jeli mutane da yawa an ji tsoro. Shi babban jami'i a cibiyar horas da ilimin samar da zaman lafiyan ƙasa da kasa ta Kofi Annan International Peacekeeping Center Farfesa kusi Enin ya yi korafin cewa kasar kasar China na da wata manufa ta gurbata ruwan kasar da sinadarai domin koko ɗin kasar ya lalace abinda ya kafa hujja da matakin da Japan ta ɗauka a baya-bayan nan akan Ghana na rage yawan koko da take saya a kasar. We know that Japan in particular that loved our cocoa beans is now disturbed because they found traces of chemicals in our cocoa beans. Koshin matakin gurbanar da 'yan China masu haƙar ma'adanai tare da ke ta wasu dokokin ƙasan Ghana ka iya haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashe biyun wannan ne tambaya da na yi ma mai sharhi bisa har harkar diflomasiyya Umar Sanda Amadu mai ritaya a inda yake cewa in dai an samu mutumin Amurka ko Singapore ko China ko England da wannan laifi ya dace a kai shi gaban kotu in ya so a yi mai hukunci wannan ban ganin abin da zai kawo damuwa tsakanin mu da wani gari ba tun da dai mishin ya taka dukan garin mu in damuwa kuma kowane gari ya san Ghana ba mu yadda a shigo muna da aikin galamse a kan hanyar da bai dace ba ko me al'umman kasar Ghana ke faɗa bisa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na gurfanar da Chinesawa da mataimakansu sunana Aminu eh ni na taba aikin galamse abinda yan China nan ke muna ba abin wasa bane wala suke bamu su kuma kare su bata muna kasa su te shi abin da muke so ne in aka kama su da evidence a kai su court court ya deal da su aika aikan wasu al'umman China na janyo ma kasar Ghana hatsarin kaddarori masu yawan gaske ciki har da dazukan kasar da ma hatsarin rayukan al'umma inda ma baya bayan nan mahakar ma'adanai da wasu 'yan China suka daina aiki a kai ya rufta akan wasu al'umman gana su biyar abin da ya sanadiyar mutuwar su Ghana da ya tasin tsinci cikin jerin kasashen da ke fama da matsalar gurbata muhalli ta hanyar hakar ma'adinai tuni dai tarayyar turai ta yi barazanar haramta ma gane shigar da koko ɗinta a kasuwar nahiyar muddan bata ɗauki mataki ba hamza adam muryar amurka kumasi ghana